na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i mursalin nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yawmiddin subhanaka allahumma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا بياك ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى ميقبات وهي بياني يو إن شاء الله دي رسوم ذي فارا دقى آية نوى أنا رمى إن هذا أخيكم aya ta 23 cikin suratu suratu sad a wannan yini na takwas na azumin watan ramadana na shekara ta 1439 alaramma bismillah Allah لو na'am to kamar yadda yanwa muka ji kissar annabi dauda lokacin da Allah ta'ala ya faɗa cewa wato waɗansu mutane guda biyu waɗanda suka zo wajen annabi dauda wato suka shigo masa ba inda ya kamata su shigo ba kuma suka zo ba a lokacin da ya kamata su zo ba wannan ya ɗan so ya firgita shi kuma wannan ba abin mamaki ba ne wato wannan baya daga cikin abin da ba za a iya gani daga wajen annabawa ba annabi musa alaihi salamu lokacin da ya saki sandarsa wannan sanda ta rikide ta zama macijiya ya ɗan ji tsoro ya nemi zai gudu Allah ta'ala ya ce masa a'a kada ka ji tsoro inni la ya khafu ladayyal mursaluna a gaba gare mu manzanni ba sa jin tsoro wani gurin ya ce la ta khaf innaka minal aminina kada ka ji tsoro kana cikin amintattu don haka wannan ba wani abu ba ne Allah yana son ya gwada mana annabawa mutane ne amma Allah ya ba su daraja fiye da sauran mutane saboda yana musu wahayi kuma ya hana su aikata abin da zai kawo wato rudu ga ainihin annabtarsu don haka wannan bayan Allah da suka shiga idza dakalu ala dawo fa fazi'a minhum qalu la takhaf khasmani bagha ba'duna ala ba'din fa hukum bainana bil haqqi wala wa hadina ila sawa'i sirat waɗannan sune jumloli guda uku da suka gaya ma annabi Dawuda. wato na farko suka ce ai musu hukunci na gaskiya kuma suka ce kada ka yi zalunci kuma ka shiryar da mu tafarki madaidaici a cikin hukuncinka wannan abin mamaki ne a riƙa gaya ma annabin Allah kamar annabi dauda irin wannan magana musamman bayan an zo masa ba lokacin da ya kamata ba kuma an zo masa ba ta inda ya kamata a shigo ba to wannan za mu je shakawarsu sannan mu dawo maganganun malamai suwaye waɗannan mutanen shin mutane ne hakikatan ko kuma mala'iku ne suka zo a suran mutane sannan kuma meye ma'anar wannan tambayar tasu waɗannan abubuwa guda uku su ne abin da za mu duba a cikin wannan ayoyi insha Allahu Allah subhanahu wata'ala ya ce wato ɗaya daga cikin wannan mutane guda biyu wanda har yanzu ba mu kai ga yin bayanin mutane ne ko mala'iku ba amma dai a suran mutane suka zo to ɗayan ya fara magana ya ce inna haza akhi wannan ɗan uwana ne a nan ko dai ya zama na ‘yan uwantaka ta jini sun haɗa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ‘yan uwantaka ta addini ko kuma duka biyun ‘yan uwa ne na addini kuma ‘yan uwa ne na jini’ duk zai iya yiwuwa tun da dai akhi ya kunshi wannan kalmomin duka to abin da yasa ya fara cewa inna hadha akhi kun san larabawa suna cewa wa zulmu zawil qurba ashaddu madabatan alal mar'i min waqa'il husamil muhannadi in kowa zai zalunce ka to bai kai ciwon dan uwanka aminin ka. ya zalunce ka ba in an ce ga wani amininka ya yi maka ba daidai ba to wannan ya fi ciwo fiye da a ce wani mutum ne can ya maka to dan annabi dauda ya girmama abin da zai ji ya girmama wannan matsala sai mai kawo ƙara kuma abin da zai baku mamaki ga mai kawo ƙara ga wanda ake kawo ƙara sun zo tare ba a shawo ya tura 'yan sanda su kawo wanda ake ƙara ba ba a tura mai takardar ana ba shi sammaci ba ga su tare ya ce inna haza akhi wannan ɗan uwana ne lahu tis'un wa tis'una ada. shi wannan ɗan uwana wanda nake kawo ƙaransa yana da tinkiya tashi mallakar shi guda tara. annaja wato al'unsa min adhani eh wato ainihin tinkiya dai ake nufi yana da tinkiya har guda ɗari ba ɗai casa'in da tara tasa ce waliya na ajatun wahida ni ko ban da komai sai tinkiya ƙwaya ɗaya faƙala sai ya ce min a kafin niha ai ij'al hadhihi hadha aw hadha ban fi kafalati ay mallikni iyaha mallaka min wannan akuyar mallaka min ita ita wannan tunkiya sai in cika da nawa su zama ɗari kai kuma ka zauna baka da ko guda ala akfilniha ay mallikni iyaha mallaka min wannan kwaya ɗayar wata nazalli anha kai ka sauka daga ainihin ka cire ta daga mulkin ka ka mayar min da ita ka zauna baka da ko guda ni ko ina da guda ɗari faƙala akfilniha wa azzani fil khitab kuma ya rinjaye ni a cikin magana wato ya fi ni zaƙin baki ya fi ni iya magana ya yi dubara ya kwace min shi ne muka zo ka duba wannan matsala ka warware mana ita a kafin hawa azani bil khidab to mi annabi dauda ya ce قال وأذابهم عذاب عدن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أننا فتناه فاستكبر ربه وخر راجعا نعم وخر راجعا وأناب to bayan da annabi dawuda ya gama sauraron bayanin wannan bawan Allah ƙala sai ya ce laƙad zalamaka wallahi haƙiƙa wannan ɗan uwana ka ya zalunce ka bai tsaya ya saurari maganar wannan ɗan uwa ba shin wannan da'awa da aka yi a kanka kana da tinkiya ɗari ba ɗaya kuma ka ƙwace wa mai ƙwaya ɗaya gaskiya ne ko ko ƙarya ne to alƙalin in mutane sun zo sun yi magana a gaban shi akwai hanyoyi da yake bi domin ya tabbatar da da'awar kowa an ce a sukutu menene riban in an zo an yi da'awa a gabanka kuma kana ji ka kyale baka daga hannu ka yi magana ba idan alkali ya ma hukunci to alkali na da hujjar da zai dogara da ita don kana da dama ka ɗaga baki ka ce abin da ya faɗa ba haka ba ne ga kuma gaskiyar yadda abu yake kai gare ka to wannan dan uwa bai yi magana ba kuma ya ji an yi da'awa irin wannan a kan shi annabi dauda ya yi amfani da sukutinsa sai ya yanke hukunci wallahi laƙadu zalamaka in dai abin da ka faɗa haka aka yi to lallai wallahi dan uwanka ya zalunce ka kuma kowa haka zai ce mai abu guda ɗari ba ɗaya ya ƙwace ma mai ɗaya wato ritare ciya kenan ko mai arziki an ƙara mai arziki mai talaka kuma fuwa-fuwara shi kenan ya ƙara talauci saboda haka ya ce bi Ali na ajatika ila ni ajihi tun da ya nemi wato ainihin ka ba da yattinkiyar ka kwaya ɗai ya haɗa da tasa guda casa'in ba ɗai a casa'in da tara ya haɗa ta zama ɗari kai ka zauna ba ka da ko ɗai babu shakka neman ma yi wannan babu shakka zalunci ne bi su'ali na ajatika ila ni ajihi sai ce dan ya dan kwantar ma da wannan hankali sai ce wa inna kaseeran min al-khulafa'i dama da yawa daga ainihin masu kulaɓa abokan tarayya na kasuwanci ko abokan tarayya na wata mu'amala zo mu haɗu mu yi noma tare zo mu haɗu mu kafa kamfani tare zo mu haɗu mu gina wata ma'aikata tare to duk wanda suke haɗuwa su irin wannan abubuwa na gudanar da harkokin neman kuɗi tare da yawansu la yabghi ba ala ba ana samun wani bangare ya zalunci wani kun zo kun hada kuɗi an taru an kafa kamfani to wanda yake gudanar da kamfanin nan wani ya fi wani wayo wani shi ke tsaron gurin shi ke kula da ma'aikatan gurin wani kuma da yake da shiya a cikin wannan kamfani baya da lokacin zira ido ya ga mai ke gudana to tana yi wa wani ya rika zaluntar wani saboda irin wannan dalilin shi za ka ke ganin galibin kamfanna da an yi sai su rushe shi ya sa mutane suka koma suna yin kamfani wane wane en son wane wane shi da 'ya'yan shi wane wane da 'ya'yan shi saboda waɗannan ne kawai ake samu rigingimu da yawa ba sa bullowa saboda haka Allah ta'ala ya ce bi su'ali na ajatika ila ni ajihi wa inna kafiran min al-khulata la yabghi ba'dhum ala ba'd da yawa masu hada ainihin karfi ai kasuwanci guda ko ai wata hudda tare to wani bangaren su yana zalunta wani bangare illa allazina amanu in banda waɗanda sun kai imani da Allah kuma suke aikata ayyuka na kwarai to su imanin su wato ya hana su zaluntar wani mai da hankalinsu wajen ayyukan kwarai ya hana su wato ainihin amfani da wannan dama su zalunci abokin hudarsu wa kalilun mahum amma fa irin masu wannan masu imanin da yake hana su su zalunci abokin hudda waɗanda suka tara ayyuka na kwarai su ne a gabansu waɗannan 'yan kaɗan ne cikin jama'a ƙalilun mahum wato ‘yan kaɗan ne irin waɗannan ba kowa da kowa ba ne to bayan annabi dauda ya yi wannan hukunci sai ya zamana wazan na dauda anna ma fatan nahu annabi dauda sai tsammanin kai mun jarrabe shi ba ya shiga jarrabawa fasta rabbahu sai ya nemi gafarar ubangijinsa fara da bauko wa anaba ya nemi gafarar ubangijin shi wa kharra ki'an ya faɗi yana mai wa Allah sujjada wa anaba ya koma zuwa ga Allah yana tuba akan wannan jarraba da ya lura Allah ya yi mai to nan ne inda gizo ya sakata a nan ne inda masu kawo kissa iri-iri wata da kaji ma sai kai dariya wata kuma da kaji ka kaji kaman kai kuka an jingina ma annabi dauda to menene abin da laifin da annabi dauda ya gano yayi har ya zo ya faɗi ya sujjada yake neman gafara ubangiji kuma Allah ya ce ya gafarta mai menene laifin a nan ne kisoshi suka zo da yawa daga cikin kisan nan malamai sun ambaci abubuwa da dama wasu suka ce shi annabi dauda wato ya ga wata mace wai yana cikin inda yake ibada a nan inda yake ibada shi sai wata ‘yar kurciya sai ta zo ainihin ta windo to ainihin sai ya ƙoƙarin ya kore ta ta zo tana ɗan tsalle-tsalle ya fi ta nan yana korata, sai ta zo daidai kan windo ta tsaya to da ya zo wajen windon a ƙoƙarin ya kore ta buɗe windon da ya yi sai ya hango wata mata na wanka kaga dai in an ce mace tana wanka a ban ɗaki ka san yanayin da za a ganta sai ga wannan mata Allah ya mata kyau kwarai sai ta baza gashinta tana da gashi mai tsawo kuma da yawa sai ta saki gashinta ta lullube jikinta da gashi don annabi dauda ya daina kallonta a jingina wannan zuwa ga annabin Allah dauda to wannan gani da ya mata suka ce sai ta shiga ran shi sai ya je yana son ta kuma matan nan matar ɗaya daga cikin sojojinsa ne da ake kira uriya to ina uriya yake uriya annabi dauda ya tura shi yaƙi can ƙasar bulgaria ya je ya yi yaƙin wato ainihin eh, faɗaɗa addinin musulunci to da ya ji wannan labari cewa mijinta wannan mata mata uriya ce uriya ya tafi wajen yaƙi sai ya ce to da Allah sai aika saƙo zuwa ga kwamandan wannan yaƙi ya ce shi wannan uriya a sanya shi cikin muƙaddima kun san rundunonin yaƙi akwai muƙaddima akwai maimana akwai maisara akwai kalfiya wato mukaddima ita ce runduna wadda take a gaba ita ce akan gaba gaba maimana wadda ke tsara bangaren dama maisara wadda ke tsara bangaren hagu kalfiya wadda ke tsara baya to amma a ka'idar yadda ake a wancan lokaci duk sojan da aka sa shi a cikin muƙaddima musamman a matsayin jagora to zaɓin sa guda biyu dole ne ko dai ya shahada ko kuma ba zai dawo ba sai an yi nasara babu dama ya dawo gida ba a yi nasara ba sai dai ya zauna duk sojan da aka saka a nan to shi wannan ba shi ba dawowa wai sai annabi dauda ya sa a sa shi nan don a kashe shi ya samu dama auren matar shi annabin allah dauda ake jingina mu irin wannan magana sannan uriya sai aka kashe shi a wajen wannan yaƙi to duk lokacin da aka ba annabi dauda labarin ɗaya daga cikin sojojinsa ya salwanta ana ganin yadda hankalinsa yake tashi ana ganin yadda ransa yake ɓaci to sai aka ga da aka kawo labarin uriya ya mutu wai annabi dauda bai ko nuna ransa ya ɓaci ba sai ya nuna ma kaman ya ji daɗi da wannan mata ta gama idda bayan an gaya mata mijinta ya rasu sai ta ce to shi kenan sai annabi dauda ya nuna yana son ya aure ta ta ce to na yadda zan aure ka amma da sharaɗi zan aure ka amma in Allah ya ba mu ɗa za mu yi takarda rubuce shine halifa in ka mutu ɗana ne zai zama sarki suka ce to wannan mata wadda aka aura ta irin wannan hanya ita ce mahaifiyar annabi suleiman dubu ɓanna ta biyu matar da aka aure ta ta wannan hanya suka ce ita ce wadda ta haifi annabi Suleimanu Allah ya ce wa warisa Suleimanu Dauda wannan kwamatala da aka yi wannan shine sura ɗaya daga cikin surorinta eh a za a za mu dawo kan wanda ya kai kara a yanzu duk ana magana akan wato yaya aka yi wannan kisa ta faru bayan wannan sai ya zamana wasu malaman suna cewa wato ba aurata ya yi lokacin nan ta zama mata uriya ba amma uriya shine wanda ya fara nemanta kun sa akwai doka baiwa wani ya fara neman aure ya fara magana da mata suna ci gaba da tattaunawa to in an kai wata marhala ta tarakuni ta yadda ya yadda iyayenta sun amince za a yi aure tsakaninsu to a musulunci wani bai shigowa kuma ya fara neman ta amma kafin a kai ga tarakuni don kawai ka ga mata kana so to wani na iya zuwa shi ma ya ce yana so wani ma ya taho ya ce shi ma yana so to lokacin da ta fidda wani aka samu tarakuni tsakaninsu iyayenta sun ka yadda to daga wannan lokaci ba dama kuma wani ya kutso kai to shi uriya shi ya fara zuwa kuma sun sami amintuwa da wannan sai annabi dauda ya kutso ya sawo kai sai iyayenta suka fifita gara su bawa annabi dauda ah, to ga annabin Allah sarki waka bawa shi talaka don haka nan suka fifita su ba wa annabi dauda shi kuma oriya wato ainihin ya haƙura wannan ita ce sura ta biyu wanda ake kawa shi wannan tatsuniya sura ta uku suka ce wannan mata mata ce ta oriya kuma oriya ba yaƙi ya tahu ba sai annabi dauda ya kirawo shi kai oriya eh matarka nawa guda shi kuma a lokacin nan annabi dauda yana da mata guda casa'in da tara sai ce to wannan mata taka guda ina son ka sake ta ni in aure ta kai ka haƙura suka ce a wannan lokaci a shari'a su can wannan ba laihi ne ba suka ce ana yi za ka nan annabi dauda sai da. wato ya auri wannan mata bayan mijinta ya sake ta ta yi idda ta irin wannan hanya yan matsa mai ka sake ta ni in aura kuma shi yana da mata guda casa'in da tara shi ko bai da ko guda sai wannan waɗannan surori guda uku su ne abin da ake magana a kai an yi irin wannan mu'amala tsakanin annabi dauda da wannan bawan allah uriya to sai Allah ya yi nufin ya jarrabi annabi dauda akan wannan hukunci da ya yi suka ce shine sai ya aiko mala'iku guda biyu waɗannan mutane da suka hauro katanga galibin malaman tafsiri suna cewa waɗannan mutane wato ba, ba mutane ba ne mala'iku ne guda biyu waɗansu ma suna cewa mika'il ne da israfil waɗansu ce jibrilu ne da mika'il suna dai cewa mala'iku ne guda biyu cewa suka zama mutane suka zo a suran mutane suka shigo ta irin wannan hanya sun zo za su yi ta kofar gida masu gadi suka hana suka ce a'a yanzu annabin Allah bai bari a shiga wajen shi lokacin shiga wajen shi a kai ƙara bai yi ba sai suka koma suka hauro ta katanga suka bullo ta inda suka bullo to waɗannan mutane da suka zo wajen annabi dauda suka ce wannan ya ce wannan ɗan uwana ne yana da akuya kotun tinkiya casa'in da tara ni ko ina da guda ɗaya kuma ya matsa min ya fi da zaƙin baki ya sa ni sai in ɗauki tawa guda ɗayan bashi to annabi dauda suka ce sai ya gano maganar wancan abu da ya yi na kwace matar wannan mai mata ɗaya ya ƙara ma kansa shi da yake da mata casa'in da tara shi ne waɗannan bayan Allah suka zo da sura awakai wato suka zo da surar wannan yana da tinkiya casa'in da tara wannan yana da ɗaya don annabi dauda ƙwaƙwalwarsa ta koma zuwa ga wancan hukunci da ya yi ya kwace matar mai mata ɗaya ya haɗa da nasa shi da yake da mata 99 ta zama ɗari to suka ce wannan shine abinda annabi dauda Allah ya jarrabe shi ya zo yake neman gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala to gaba ɗayan waɗannan labarai manya-manyan malaman tafsiri irin su mai azwa'ul bayan irin su mai ainihin wato ibnu kasir irinsu a ɗanɗawi a cikin littafinsa a tafsirin wasid irinsu malam ƙurɗubi duk da ya ambace ta ya ambaci kisar in ka ɗauko ƙurɗubi a wannan ayar yana gama bayanin ya ce wa haza la wannan magana ƙarya ce ba ta inganta ba kuma duk malaman tafsiri ba wanda ya goyi bayan wannan abu ya faru to in wannan abin bai faru ba kuma tabbas bai faru ba shi ahlus sunna haƙƙi ne a wuyan shi in ya ji an taɓa wani annabi ya tsaya ya kare in ya ji an taɓa wani sahabi ya tsaya ya kare in ya ji an taɓa wani malami ya tsaya ya kare to a matsayin mu na musulmai wanda muke fatan bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama baiwa mu bar maganan nan yanda galibin littattafan tafsiri da ake karantawa a ƙasar mu, wannan kisa na nan rubuce a ciki ga ɗauko jalalaini tana nan a rubuce galibin littattafan tafsiri suna kawo wannan kisa amma kuma kisan nan duk malaman hadisi ba su yarda da ita ba ba ta da asali to in haka ne to menene abinda annabi dauda yake neman gafara wani kuskure ne ya yi wanda ya gano Allah ya jarrabe shi sai malamai suka ce in mun kalli sura wannan abin da ya faru mutane guda biyu sun zo masa ba ta hanyar da ya kamata su zo ba wannan irin zuwan da suka yi sun sa annabi dauda ya ɗan ji tsoro kuma ya yi musu mummunan zato ya aza cewa sun tawa ne don su kashe shi kuma ya ɗauka 'yan fashi ne wannan zaton da ya musu da kuma abu na biyu hukuncin da ya yi bai saurari ɗaya ba ɗaya ya gama bayani kafin ya ji bayanin ɗaya ya yi hukunci malamai suka ce wannan shine abin da annabi dauda ya ga cewa ba haka ya kamata ya yi ba bai yi hukuncin nan yadda ya kamata ba kuma zaton da ya yi wa waɗannan bayan Allah cewa 'yan fashi ne ko 'yan ina da kisa ne wannan zaton ya dame shi akan haka ne yake neman gafara a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hankali zai karɓa. kuma babu wani suka ga annabin Allah idan irin wannan ta faru ya yi hukunci kafin ya gama jin bayanai ko kuma ya yi hukunci ya yi zato saboda wani abu da ya bayyana gare shi to wannan shi ne abin da galibin malamai suke rinjayarwa cewa ya, abin nan bayan ya gama yin wannan hukunci wa zanna daud annabi dauda ya zaton anna fatannahu annama ma fatannahu lalle mun jarrabe shi saboda ya yi zato ba inda ya kamata ba mun jarrabe shi saboda ya yi hukunci bai gama jin wato hujja ba kamar yadda imamu ali bin abi talib yake cewa idza ja'aka al-khasmani fala na huma hatta ta min amin al'akhir idan masu rigima biyu sun zo kada ka yi hukunci tsakaninsu sai kaji daga wannan kaji daga wannan to shi annabi dauda ya ji daga wannan bai ji daga wannan bai hukunci suka ce ita ce jarabar da Allah ta'ala ya mai kuma yake neman gafara a wajen Allah subhanahu wataala to zaka ga kisoshin suna da tsawo amma dai abin da suka kunsa shine waɗannan abubuwa da aka yi talhisin su a cikin wannan bayani don haka nan haƙƙi ne a wuyanka a wuyana lalle abin da bai inganta ba ga wani musulmi na kwarai wanda bai kai annabi dauda ba a ce ya yi irin wannan cin amana ya tura ɗan uwanshi musulmi inda za a kashe don ɗai ya samu ya auri ya auri matarsa wannan kowane musulmi ya yi wannan mutane za su ga bai kyauta ba abinda ordinary musulmi bai iya yi yaya za a yi a jingina irin wannan abin ga annabin Allah babban annabi wato kamar annabi dauda kuma idan muka duba farkon kissan nan ta annabi dauda Allah ya kawo ta ne don ya ba manzon Allah haƙuri a kan irin abin da yake samun shi ya ce wazkur abdana dauda zal'ai innahu awwab ka tuna wato ainihin bawanmu annabi dauda wato ma'abucin ƙarfi wajen ibada mai ƙoƙarin ibada ku duba yabo da Allah yake ma annabi dauda sannan yace innahu awwab shi annabi dauda bawa ne mai yawan komawa ga Allah bai barin Allah kullum yaushe Allah zai bude magana akan annabi dauda da irin wannan kodawa da irin wannan yabo kuma ya kare da maganar ga abin da annabi dauda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya wasafa annabi dauda wato da cewa wato abin duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka ci halal to bai kai abin da kake yi da hannunka ba abin da ka yi da hannunka ka samu abin da za ka ci wato shi ne abin da ya fi albarka ya fi zama halal cikin abin da kake samu na abincinka sai ya kafa hujja da annabi dauda wa inna nabiyallahi daud kana akulu min amal yadihi annabi dauda duk da cewa gashi babban annabi babban manzo kuma babban sarki daga cikin manyan sarakunan duniya amma abin da yake da hannu ƙira yake yi ya kai kayan kasuwa ya samu abin da zai ciyar da iyali gashi babban sarki babban annabi dan ya dan ɗaya ya nuna matsayin annabi dauda sannan manzo Allah ya koda annabi dauda da cewa shine a abadun nas wato wanda ya bi kowa ainihin yawan ibada wannan ya gwada cewa ayoyi sun yabi annabi dauda wazan abin nan inda Allah ta'ala ke cewa idza khalu alaihi فقالوا اذا ala على دوله fazi aminu قالوا لا تخف a ina suka same shi sun same shi yana ibada sun same shi yana biyayya ga Allah subhanahu wataala to bayewa Allah ta'ala ya yaba wa annabi dauda manzon Allah ya yabi annabi dauda sannan kuma da ƙarshe a ɗauko wannan to wannan yana daga cikin abinda malaman tafsiri suke cewa isra'iliyat kun san su banu isra'ila da masu ɗabi'a irin tasu 'yan shi'a so kullum aikinsu yaya za a yi a ɓata mutuncin mai mutunci suna ga ta hanyar ɓata mutuncin mai mutunci za a rusa addini shi yasa ku ga 'yan shi'a kullum aikinsu ɓata sahabbai ɓata sahabbai da 'yan shi'a da 'yan ƙato wa'ana waɗanda suke cewa ba su yarda da hadisan manzon Allah ba duk waɗannan suna yi ne domin ɓata musulunci saboda shi alkur'ani mai girma wannan alkur'ani ne da muke karantawa kamar yadda muka zauna da waɗansu wato masu cewa su ba su yadda da hadisi ba dalilin rashin yadda su da hadisi hadisi ruwaya ce wane ya ruwaito ga wane wane ya ruwaito ga wane wane ya ruwaito don haka ne sai a ce ga hadisi mai rauni ga hadisi hasan ga hadisi sahihi ga hadisi maudu'i ga hadisi wane ne ma'alul to alkur'ani ku alkur'ani ne don haka su za su rungumi alkur'ani dan kada su ainihin tafi su je su ɗauko wani abu mai rauni su bauta ma Allah da shi na ce to in dai wannan ne matsalar ku to ina ba ku shawara shi ma alkur'ani ku aje shi ku daina aiki da shi tunda ko shi alkur'ani ai ruwaya ce wannan abin da kake karantawa yanzu in ka samu mai karatun alkur'ani ko dai ya ce da kai yana karanta alkur'ani alaran da a ƙasar nan da mai ake karatu da ruwaya da ruwayar warshu to shi warshi annabi ne tambaya nake warshi annabi ne warshi sahabi ne warshi tabi'i ne ba ma warshi ba shi malamin warshu wato imamu nafi ibn al-qaqa bai zo duniya ba sai bayan hijiran manzon Allah da shekara saba'in sannan an haife shi shekara saba'in bayan hijira aka haifi nafi'u shi kuma warshi. almajirin nafi'u ne muna karanta alkur'ani da ruwayar warshu Warshi ba annabi ba warshi baya cikin malaman hadisi hafsu baya cikin malaman hadisi amma sun yi ruwayar qur'ani ba wanda ya je ya kare rikoda a bakin manzon Allah ya ɗauko ƙur'anin da yake karantawa ruwaya kake karantawa ko ta warshu ko ta ƙalun ko ta ibn kafir ko ta ainihin alkisa'i ko abu amr ko ibn amir da sauransu waɗannan su ne waɗanda za ka karanta alkur'ani ba ka da zaɓi dole ne ka karanta alkur'ani da ɗaya daga cikin waɗannan ruwayoyi kuma ko shi alkur'ani karanta suratul fatiha akwai saɓani wannan ya karanta maliki yawmiddini wannan ya karanta me maliki dini wa maliki dini rawihi nasirun wannan ya karanta ihdina ihdina sirada da sin sin ihdina sirada almustaqim wani ya karanta da sad ihdina sirada almustaqim wani ya karanta da ishmami shi ba zai ba shi ba sad ba ihdina sirada almustaqim kuma qira'a ce da annabi yayi wani ya karanta ghairil maghdubi alaihim wala dalina wani ya karanta ghairil maghdubi alaihimu wala dalina wani ya karanta ghairil maghdubi alaihim wala dalin wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siradin wa sirada liqumbula da haisu ata wa sada zayan ashimmaha lada khalafin wa shimamil khallad awwala alaihim ilaihim hamzatun Waladaihimu, jami'an bi dhammil ha'i waqafan wa mawsila wa silban jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bi takhayyirihi jala wannan duk sabani ne kira'ar wannan da kira'ar wannan kuma dole ka ɗauki ɗaya ka karanta kai ka ce baka son riwaya to sai dai ka ba alqur'ani gaba ɗaya to abin da yasa na kawo mana wannan yan uwa domin mu gane duk wanda kuka ga yana amfani da ɓata manya to ya bi hanyar yahudawa masu ɓata annabawa masu cewa annabi ludu ya yi alfasha da yasta da ya haifa wal billah masu cewa annabi isa'aka yana bautar gumaka wal billah masu cewa annabi dauda wai ya ga wata mata ya yi kwaɗayin ya aure ta ya sa an ka kashe mijinta don ya aure ta wannan zai ba da kwarjinin annabi dauda ko zai zubar da mutuncin annabi dauda to aikin yahudawa ne da kuma wannan kannan yahudawa masu bin hanyar ɓata sahabbai don alalata addini ku guje su allah ya kiyaye na mana ramma wa zanna daud annama batannahu wa zanna dawud نعم فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مراد الله تعالى يتي واتو وظن داود annabi dauda sai ya tsammanin wato batannahu mun jarrabe shi wace jaraba ce mun faɗe ta saboda ainihin ya yi hukunci kafin ya ji daga ɓangarori guda biyu saboda ya yi zato na waɗannan mutane 'yan fashi ne ko 'yan ina da kisa ashe ba suna ba waɗannan su ne za mu iya gani daga cikin abin da ya faru in akwai wani abin da annabi dauda yake neman gafara a wajen ubangiji kuma koma me allah ya ce annabi dauda ya nemi gafara abin da ya yi fagafarna lahu zalika kuma mun gafarta mashi kai me yana ka wanda an kai ma laifi in an yi laifi ya ce wanda ya yi laifin nan ya nemi gafarar wanda ya yi ma laifi in har ya yi kuma wanda ya yi laifin wanda aka yi ma laifi ya ce na lahu zalika mun gafarta masa wannan laifi wa inna lahu indana shi annabi dauda a wajenmu wato la zulfa yana da kusanci na musamman wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makoma yana da kyakkyawar makoma ita ce makomar annabawa a lahira yaya za a yi annabi dauda inda yayi wannan Allah ya ce wa inda nahu inda na la zulfa kuma wa husna ma'ab yaushe wanda yayi wannan zai samu kyakkyawar makoma a wajen Allah da kuma ya zama yana da kusanci a wajen Allah Allah ya wanke abinsa ya wanke annabi dauda don haka nan muna tare da maganar Allah muna tare da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan annabi dauda sai Allah ya ce ya daudu inna الحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. To bayan wannan sai Allah ya yi ta a kebe aka yi jirwaye da kaman wanka bayan an gama wato za a yi ta'aliki akan abin da ya faru Allah zai ba da labari ga annabi Dauda Allah ya ce ya Daud ya kai annabin mu annabi Dauda irin kiran da Allah bai wa manzon Allah duk inda Allah zai kira manzon Allah inda ya ce ya sai dai ya ayyuhan nabiyu ya ayyuhan ya ayyuhal ladzina zira alaihi dhikru amma Allah bai cewa ya Muhammad Allah bai faɗin haka saboda girmamawa da yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya ce ya Dawud ya kai Dawuda inna mu ja'alnaka khalifatan bil ardi mun sanya ka zama halifan mu wakilin mu a bayan ƙasa ka ringa zartar da hukunce-hukuncen mu tsakanin bayin mu to fa kun bainan nasu bil Ka kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya ka rike gaskiya wajen yin hukunci tsakanin mutane kun ga tsakanin mutane Allah ya ce a cikin mutane akwai musulmi a cikin mutane akwai wanda ba musulmi ba to kada ya zamana musulmi da wanda ba musulmi ba sun kawo hukunci ka ba wa musulmi gaskiya ko da bai da gaskiya ka ba wa wanda ba musulmi ba gaskiya ko da yana da rashin gaskiya ko da yana da gaskiya a'a fa kun bainan nasu bil haqi kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya annabi dauda Allah ya san ba zai hukunci wanda ba na gaskiya ba amma idan za a tura ka aiki babba zai tura ka ka je kai mai wani aiki zai baka mandate zai baka tsarin yanda yake so ka gudanar masa da aiki ko da ya san haka nan za ka yi to dan ka tafi da umarnin da kake aiwatarwa sai a gaya ma ga aikin kuma ga yanda ake son ka yi aiki to Allah ta'ala ya isa ya gaya ma annabi dauda haka fa kun bainan nasi bil haqqi wa la al hawa kada ka kuskura ka bi san zuciya kar ka bar gaskiya fa yudillaka an sabilillah sai wannan rashin wato bin gaskiya bin san zuciya sai ya batar da kai ga barin tabarkin Allah Allah ya ce innal ya yadhilluna an sabilillah lalle waɗannan suke bacewa ga barin tabarkin Allah barin hanyar Allah lahum azabun shadidun azaba mai ainihin tsanani ta tabbata a kansu bima nasu yawmal hisab saboda mantawar da sun kai ta ranar alkiyama dan duk wanda yake hukunci yana ainihin abin nan bin san zuciya to ya shiga wani garari ba wai annabi dauda ba hatta shugaban annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama allah ya ce mun sau an zanna ilaikar kitaba bil haqi kuma bainan nasi نعم نعم نعم ولا تكن للخائنين خصيما ولا Allah ta'ala kunga ga anan yana gaya manzon Allah man saukan maka da littafi to ka tsaya ka yi hukunci da gaskiya wato ainihin da wannan littafi bima arakalla gwargwadon abin da Allah ya umarce ka gwargwadon abin da Allah ya nuna maka na wahayinsa a wani guri Allah ta'ala yana cewa wa anhukum bainahum bima anzalallah hadaruhum Allah ya ce da manzon Allah ka yi hukunci hum tsakanin mutane bima anzalallah ka yi hukuncin nan da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kar ka bi son zuciyar mutane wa hadarhum kai taka tsantsan da mutane an nuka kada ainihin su fitinance ka su sa ka bar gaskiya an ba bi ma anzalallahu ilaika kada su sa ka bar wani bangare na abin da Allah ya wayi da shi zuwa gare ka wani guri Allah ya ce da manzon Allah wala tudil kafirina wal munafiqina wa da'azahum hmm. Aka yake alaran ramma. Allah ta'ala ya san ya san manzon Allah ba zai bi kafirai ba ba kuma zai bi munafukai ba amma duk da haka nan ya bashi umarni wala tudil kafirina wal munafiqina kar ka yi biyayya ga kafirai kar ka bi tsarin munafikai ka tsaya ka bi tsarin Allah kawai wani guri Allah ta'ala ya san manzon Allah shine shugaban masu tsoron Allah duka amma ya ce ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah نعم Allah ya ce ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah annabi ake gayawa ka ji tsoron Allah yanzu inda za ka samu wani bawan Allah ce kai wane wane ka ji tsoron Allah ce to mini wai dan me za a ce in dai ka ji an ce mutum ya ji tsoron Allah to wai wani laifi an ka ga yayi eh ko ko ya ce kaman shi to ba wanda yake ɓata rai in an ce mai ji tsoron Allah sai ainihin waɗanda Allah ta'ala ce ‘yan wuta ne allazina idza qila lahu taqilla akhadhahu al-izzatu bil ismi bil ismi hmm. masir ko duk wanda kaji an ce mai ji tsoron Allah ran shi ya ɓaci to ya bi waccan hanya a kazan wa izzatu bil ismi sai ya ringa kumbura wai kamar ni za a ce in ji tsoron Allah to mini wai ran shi ya ɓaci dan me za a gaya mai to ga Allah ya ce da manzon Allah ka ji tsoron Allah in an ce da manzon Allah ka ji tsoron Allah abin da ake nufi ka dawwama kan wannan tsoron Allah naka kaka bashi ka ci gaba akan wannan tsoron Allah da aka sanka da shi an gane hmm. abin da. ya sa muka kawo ɗannan ayoyin wa don mu gane ba wai annabi dauda kawai ne Allah ta'ala ya ce fa hukum bainan nasu bil haqi ba har annabi Muhammad Allah ya gaya mai haka eh dan haka nan ba abin wani mamaki bane kuma ba tuhuma bace daga Allah a'a umarni ne yake bayarwa ya bada assignment ya bada aikin da yake son a je a yi to yake fadin kuma yanda yake son a gudanar mai da aikin shi a cikin wannan aiki ga yanda za ka yi hukunci ba ruwanka da wannan musulmi ne ko wannan arne ne an kawo ma hukunci bincika ka gani Allah ta'ala ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha نعم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل Allah ta'ala ce duk lokacin da za ku yi hukunci tsakanin mutane to ku yi hukunci da adalci don Allah ta'ala ya ainihin karfafa mana wato mai adalcin nan sai ya ce wala ya jiri manna kuma shana'anu ƙomin ala Allah ta'adilu wato kada kuwa a kada tsananin ƙiyayya ku da mutane ya hana ku yi musu adalci a'a ko da maƙiyinka ne ya zo yi mai adalci kuma babu adalcin da ya fi wahala in ji malamai kaman adalcin magana wanda ba ka so nan ana magana shi ka faɗi tsakaninka da Allah abin da ka sani game da shi yanan wa amma bakinka bai iya mai ƙarya kun ga kafirai lokacin abu su bai musulunta ba ya je wajen hirakl azimin rum aka tambaye shi game da manzon Allah bai iya mai ƙarya ba ya ce wallahi ba dan ina gudun kan in yi abin kunya ba a ji ƙarya ta fita a bakina da na mai ƙarya in faɗi abin da ba haka nan yake ba me yake cewa ku yi yana cewa mu yi zumunci mu bauta mu Allah shi kadai mu daina ainihin zalunci mu daina kaza wanda baya da kyau duk ya faɗa to su waye mabiyansa galibin su talakawa ne yace to dama su ne mabiya annabawa kuma wannan abin da kace yana cewa ku yi da wanda yake cewa ku bari shine irin maganganun annabawa ku duba irin wannan magana arne ne fa a lokacin bai musulunta ba amma ya kasa yin ƙarya amma kai idan aka ce kana gaba da wani kuma ana neman a ba da shaida kan shi bai nan ko yana nan sai ka yi ƙarya ka ɗauke magana daga yadda take don kada ainihin a yi mu'amala da shi to na ga lokaci ya cin mana abinda mun ka faɗi daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in